وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما إن مكسني يومنا ساتي الرانر الحميسني أصل ترق وتر رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبو دا دا ريه دا أربعين دا بقي وان دي دي دي دا أشرين دا شدا جواتن بيو شكرا تدبو بيو hanya ba 27 ba ne? to 26 ga watan biyu hijirar mana shekara ta da 2026 wannan littafi da muke karantawa salatuna nassan fi ahkamis siyam wannan shine darasinmu na biyar wanda ke gudana a nan cikin watan ramadana tare da yan mata a nan alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna kamar za mu tashi ne a hukunci na tara da mala yake tasi'an haka ne na'am mala yace tasi'an hukunci na tara da zamu tashi a kansa shine faɗin Allah ta'ala yace ƙala ta'ala Allah madaukaki yace wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha ya ku al'umma musulmi an halasta muku ci da sha a cikin watan Ramadan hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu har sai idan farin zare ya bayyana muku min al-khayt al-aswad na daga baƙin zare na alfijir bi ma'ana ku ci a cikin dare ku sha a cikin abin da Allah ya halatta cin shi da shansa har sai idan alfijir ya fito idan alfijir ya fito summa daga nan ne daga nan ne a cin musiyam sai ku cika azumi ku kame kiyan ila layl har sai rana ta faɗi shine allai bayan da yan shi'a suke ɗauka ba su ba su cin abinci sai kusan isha'i bayan magariba kaga waɗannan azaba biyu ce. eh mikael yadda ko out ɗin nan yake da daɗi <laughs> aminu <laughs> yana da daɗin sahur <clears throat> haza amrun <clears throat> ya ake baka iya sha ba an sha da haza amrun wannan da Allah ce ku ci ku sha umarni ne Allah ta ya bayar ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zare ya bayyana muku min al-khayt al-aswad na daga bakin zare min al-fajr na daga al-fajr um, kar ummanta ɗazu wani malamin mu daga Zariya shi Dr. Haruna Izza ya turo mu wani littafi sunan littafin da Hausa shi da Larabci ne amma da Hausa yana nufin um, miyagun kawaye sun halaka mun rayuwa eh, wallahi ai littafin nan dole mu buga shi mu karanta shi insha Allah to amma na rasa ya mu kan kaman mata kamata ai mako to insha Allah in dai mun iya buga shi kafin a gama azumin nan gaskiya wannan littafin kan bi idnillahi za a yi wallahi kana karanta littafin wani wuri da na karanta gaba na fadi yake to sau haka akwai bukatan gaskiya karanta littafin nan ɗazun nan da asubahi ko je da dare turo mu insha Allah in Allah ya ba mu iko za mu buga mu sanar da ku insha Allah mala ya ce ya'ani abinda ake nufi da har sai bakin zare ya bayyana daga fari shine tsulo alfajiri bullowan alfijir amru ibahatin minhu subhanahu wa ta'ala wannan umarni da Allah ya ce mutum sha na na ibaha na halastawa ne na halasci ne in ka ga dama ka ci ka sha in dai abin da Allah ya a ciko a sha din a cikin wannan kuma halasta fihi rahma akwai jin kai li hadhihi al umma ga wannan al'umma Allah mun gode maka da ka kasance kai ne ubangijinmu wa kulu wa shirabu Allah ya ce ku ci ku sha fil aya ku rinka gode ma Allah jama'a eh harshen ku ya saba da godiya da dadi ko ba dadi wallahi la ku ta ganin alkhair. hmm saboda ita godiya kamar lallashi ne zuwa ga Allah ta'ala fil ayati wannan ku ci ku sha da yazo a cikin wannan aya ai abin da ake nufi hatta ya alfajr har sai alfajr ya keto fa idza aradtum siyam da haka idan har kun yi nufin za ku yi azumi kun yi niyyar yin azumi fa kulu to ku ci washrabu kuma ku sha fil a cikin dare hatta tabayyana lakum al khayt al abyad har sai an kai lokacin da farin zare ya bayyana muku ya tsala al fajr kuma al fajr yake to hadha hadha huwa waqtus sawm to daga bullowan al fajr din nan hadha huwa waqtus sawm shine lokacin da azumi ya shiga wa bidayat waqtis sawm kuma nan ne farkon lokacin fara azumi fitowar alfijir wa huwa tulu'ul fajr wanda abinda ayin da yake nufi shine ketowar alfijir Fa'ida ta bayyana alfajr dan haka matukar alfijir ya bayyana ya fito fa amsiku to ku kane anil muftarat daga cikin adacin abubuwan da ke karya azumi kun ga nan bai ce fa'am ba saboda an abubuwan da ke karya azumi ba abinci ne kadai ba jima'i na ciki da hanyar da muka faɗa zuwa kamar na ƙarin ruwa wanda ƙarin ruwan ke ɗaukar matsayin abinci ya halarta ma mutum ƙarin ruwa kuma azumin shi na nan idan ƙarin ruwan ba matsayin abinci yake ba amma idan ƙarin ruwan a matsayin abinci yake malam bin baz ya ce to wannan bai halarta ba kun fahimta don haka ba duk wanda aka ƙara ma ruwa ba ne ah, azuminsa ya kare wanda ya zamto aka yi allura ba shi ne ba ta karya azumi matukar alluran ba tana matsayin abinci ba ne. sau da wanda zai iya ce abinci sai a ce a sa mai drip a siyo ka za a yi mixin da shi in Allah da ko bai ci abinci ba zai rike shi zuwa kaga wannan shi ne ta tagazzi an ciyar da shi ciyarwa ne ta wata to ban da su shi ya yasa mala yace muftirat nan, duk abin da ke karya azumi tulin har tsawon yini yini kuma yana farawa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana hatta gurubu shams kun gani ko ya ce har rana ta faɗi idan kenan idan mun fahimci wannan aya da kyau haza amrun minhu subhanahu wa ta'ala wannan wani umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala amrun ibahatin umarni wanda yake na halarci fal akl wa domin ci da sha jaizin fillai ya ya halasta ya yi a cikin dare ya ci kuma ya sha ila an ya al alfajir har zuwa alfijir ya keto da kana da iyalai sai ka kyautata musu ko ka ci abu mai kyau in kana da hali in baka da hali kuma duk ayi hakuri mala ce la ahadin yamna'u iman. babu wani mutum da ya hana ne azumi min al-akli wa shirb akan ya ci ya sha ba wanda ya hana ila azani fajir har zuwa fitowar alfijir ba wanda ya hana ka ci ka sha li'anna Allah azza wa domin Allah mai girma da buwaya amara bil akli wa shurbi yayi umarni da a ci kuma a sha hatta al har sai al ya keto fala'in saka wajiban qabla zalik babu wani kamewa na wajibi a ce karkaci matukar ba al ne ya fito ba mun ji na tara kenan ko hukuncin ana ci a sha kuma ba a shari'a bata takura ma mutane ba a cikin dare ta sake musu mara su yi walwala da haka sai ki tsarin cin abincin ki tsari mai kyau in kin san kina zuwa tarawihi ki ci abu mara nauyi kafin aje tarawihi in ba haka ba sai ki ga tashi ma ki sallah kin zama kaman abin nan ba za ki iya yin ƙura sosai ba in kuma kika ci da nauyi haka ana sallah kina kasala ana sallah kina hamma sai ki ci dan kadan ko dan furut da dan wani abu ne sai dan kaɗan dai ko ko da kosai ni shi ya fi burge ni to in ka dawo daga nan ne to sai abin da Allah ya <laughs> ko ko bi kai a da koko oh dan ne eh za a yi tabbaci ya sha koko to ba yanayin jini ba ne ko kuma haka ne fa to shi kenan kowa dai ci abin da ya masa Allah kuma ya azurta kowa da abin da yake alfairi ne a ashirar na goma an ibini mas'udin radiyallahu anhu an karbo daga abla dan mas'ud Allah ya yadda a gare shi ƙala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce inna bilalan lallai bilal bin rabah malala sulasulam yana da masu kiran sallah guda hudu ne hmm. na ka fi sani to yana nan ko na taskace maka maka ka kwace waya za ka ji su gobe insha Allah ka san bilal da abla ibn um ka sani su kaɗai ka sani ko akwai biyu akwai wanda nan sallallahu ya bar shi a maka da wanda ya bar shi a ko ba. yanzu ka ji cikon ko mm manala sallallahu ne ce inna bilalan lallai bilal bin raba yu'azzinu bilailin yana kiran sallah ne a cikin dare in kun ji kiran sallan bilal to alfijir bai fito ba kudu wa shirabu ku ci gaba da ci abincin ku kuma ku sha <laughs> ya kamata abu a kula da ladanai na tuna wani abu yanzu nan gidana da ke can ƙasa unguwan nan wallahi na iyali na ta ban labari wata rana ba gidan ta ce karfe ɗayan dare wallahi ladani <laughs> ya kira sallah kai ka san ba sai an gaya maka dalili ba yunwa ce malam tu karfe ɗayan dare fa na ji abin wani iri dai na abin nan na san ba za ta yi ba ilai wallahi wata rana ina zaune kawai na je na kwalawa har sai dai ka shaɗi annan muhammad <laughs> sai na ji a sai ce bai karfe ɗaya ne <laughs> kun ga yanzu na iya dariya amma Allah a lokacin hankali na tashi hausi na ji sai da naje ne nemo ina wane ne shi saboda in dai zamu rinka barin ladanan mu a irin wannan yanayin da matsala wallahi da matsala kuma haka muke duk yawancin ka je yanzu ba azumi ya kama ba inda muna da hankali kamata ya mu tara mu nan mu abincin da sai sun shekara ba su nemi abinci ba akalla su samu abin da ba za su yi wani hauti na sallah da sauransu ba to amma ina malam amma dai ana ya kamata mu faɗi alkhairin ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin ƙasar nan ina jin gwamnan katsina ko zamfara ɗaya daga cikin gwamnan katsina ne nake ga shi gwamnan katsina sa ya aka tara mai limamai da ladanai na juma'a kusan su ɗari hudu nake ga a jihansa a shekaran jiya ko jiya ya ba limaman buhunan shinkafa biyar da kuɗi naira dubu ɗari da hamsin. ladanan kuma ya ba su buhu uku da kuɗi na jin ko dubu hamsin ko dubu saba'in ka ji gwamnati mai kafasiti wallahi ban sani ba ni dai an yi kuma na faɗa ko shaidan ya alheri kuma za mu faɗi kuma gobe ya kwafsa sai mun faɗi ya kwafsa amma dai yanzu za yi mai addu'a Allah ya saka mai da alheri gwamnan zamfara shi ma jiya ya tara malamai arba'in ya ba su motoci dal ya raba mu hmm. na'am ban ji ba ko gwamnan kaduna ka je ka tabba a ban sani ba wallahi ban sani ba amma ga sana a media suna ji za su yi bayani ya ce gwamnan kaduna fa so mu ci gaba mu ci gaba yanzu dai sun tambayi na kaduna fa to shi kuma ya yi za ku je eh insha Allah shi akwai alkhairinsa ɗaya da na mai rubutu a kansa shine ruwan famfo da ya ɗan wadatu mu dai a wurinmu gaskiya an dan samu ruwa rashin wuta ne dan janyo abu wannan na cikin alkhairin da Allah saka da alheri. amma game da Ramadan to ni dai ba zai bayanantu ba ina ga sai dai ku jira wani ya bayani inna amin inna bilalan yu'akum do mu je azumin mu kunji inna bilalan bi bilalin, bilal yana kiran sallah a dare ne fakulu washrabu dan haka in bilal ya kira sallah ku ci ku sha hatta yu'adhina ibnu ummu maktum Allahu akbar har sai kun ji abdullahi dan maktum asalin sunan shi ne aka ce abdullahi wasu ka ce sunan shi amru هذا aidan kal كالايه السابقه wannan hadisin shi ma hadisi ne yake magana kamar yanda ayan da ta gabata ta yi na cewa a ci asha fa bilal yu'addim adana al-awwal qabla al-fajr dan haka mun fahimci cewa bilal bin rabah yana kiran sallah dai kiran sallan farko kafin alfijir ya fito hatta ya kuma alqa'imu fa yusalli wa yatasahhar kayan da har mutum zai tashi ya salla kuma yayi sahur shi yasa ku ga yawanci ana samun kusan awa ɗaya ko kafin fito alfijir daga cikin fa'idan kiran sallan farko na asubahi da kiran sallan farko na juma'a lokuta ne na shagala yawanci kiran sallan farko na dare lokacin gari ya fi sanyi bacci ya fi nauyi shi yana za ku ji a sallan kiran sallan ma ake cewa as-salatu khairun minan nawm ana nuna maka mun dadin bacci sallah ta fi shi ana kwadaitar da kai ya nuna cewa ashe lokacin ya fi nauyi fiye da sauran lokuta ibada ta fi nauyi a lokacin ɗaya kenan na biyu kuma shine da yawan mutane ana tunanin sun kwana ma da janaba a tare da su to kar su rasa sallah su shirya ya zamto suna cikin kimtsi don su je sallah na uku shi ne darajar ƙarshen dare ya fi kowane lokaci daraja don haka mai sallah ya tashi ya sallah ko ba don wancan dalilin ba kun fahimta to haka nan na ranar juma'a saboda duk yawancin sanda ake tafiyar nan in ka duba ba ranar juma'a bane shine lokacin shagaltuwa da al'amuran duniya ko kasuwa ce in ka shiga talata tsakanin sha biyu zuwa ɗayan na ake gani yadda kasuwan ke garawa a lokacin za ka ga wani ya siyar wanda kuma ya sakaci a lokacin zai kwanta galibi to sai Allah ya ce a zo zuwa ga sallah idan udiya li salati wa darul bay ku bar kasuwanci saboda an san kasuwanci na da shiga rai sai Allah ya ce dan rahama na a da su dan kar su zo su saba mani ku zo mu ji fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan yu'adhdhinu bilayli lallai bilal yana kiran sallah cikin dare ne fa kulu washrabu da ka ku ci ku sha hatta yu'adhdhinu ibnu ummu maktum har ibnu ummu maktum shine amru ko abdullahi in yayi kira malin anan ya zaɓi cewa abdullahi ne sunansa ya ce huwa abdullahi al-mu'azzim shi ne bawan Allah wanda ke kiran ma'anar sallama a sani kiran sallah na biyu yu'addin salatul fajr shi yana kira ne dan sallan asubahi da ya kira to lokacin sallah yayi shi yasa aka bambanci Iza tsala tala idan al ya ceto fa yashra'u dan haka nan shari'a ta shar'anta ta sanya shi a matsayin sharaɗi liman arada som ga wanda yayi nufin zai azumi an kula. to ya ci wa ba kuma ya sha hatta yu'addin addinin muaddin har sai mai kiran sallah ya kiran sallah li salatil fajr dan sallan asubahi fala yajibu al-imsak dan haka nan ba wajibi bane dai mutun ya kame ya daina cin abinci qabla zalika kafin fitowar al-fajr wala yastahabbu kuma ba abun burgewa bane ba mustahabi bane mutun ya ci ai shi ba sai ya ci ba kun ga anan ma maganin sahur asalin mutum ya ce ba zai sahur ba shi ma bai zama burgewa ba kenan in gane ko alhadi ashar na goma sha ɗaya mala ya an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abdurrahman ibn sakhrin allah ya kare da a gare shi kala ya ce kala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah tsira da aminci allah tabbata gare shi ya ce idza sami'a ahadukum nida idan ɗayanku ya ji kiran sallah shine annida idan ɗayanku ya ji kiran sallah wal ina'i ala yadihi ga kuma kofin ti ko ruwa a hannunsa ina shi ne ƙwarya ga ƙwarya a hannunsa yana rike da shi da wani abin sha fala ya za'uhu to kar ya ƙyala wannan abin sha ɗin ya ce ba zai sha ba tunda dai ga shi hannunsa yana sha ba wayan da zai tashi ya ɗauko ba a'a ya ce eh, sai ala yadihi yana hannunsa ya riga ya rike zai sha fala da uhu to kar ya daina kar ya fasa shan abin sha din hatta ya biya hajatahu minhu har sai ya gama biyan bukatansa da shi bi ma'ana har sai ya shanye ko ya ji cewa yanzu abin da ya sha ya wadatar da shi sai ya ajiye ko da bai shanye ba wa kana al-mu'adhdhin yu'adhdhin gashi kuma a lokacin da ya daga din zai sha mai kiran sallah yana kiran sallah kar ya ajiye idan faraga alfajir idan idan bar idan bazaga alfajir idan zan to alfajir bazaga ne tsala'a in ya zanto alfijir ya bullo bi ma'ana ko da alfijir ya bullo kuma mai kiran sallah ke kiran sallah in dai sanda ake kiran sallah ne akwai abu a hannunka ba da nufi ba baka tsammanin lokaci ba sai ka ji ana kiran sallah to kar ka aje musulunci ya ce ka ka sha kar kai na abokina na jiya da na gaya muka ce na halaka qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'a ahadukum nida idan ɗayan ku ya ji kiran sallah ne ake nufi da kira ai azanin fajr shine kiran sallan alfijir yanzu idan mun dauki ladanan mu da Bilal da Ibn Ummu Maktum idan aka ji kiran sallan wa ake nufi cikin biyun nan Bilal <laughs> ke kira cikin dare wa ke kira bayan fitowar alfijir to yanzu nan in za misali a ce unguwanku akwai ladanai ne guda biyu duk da mu yanzu ba kula da ladanan shi yasa ladancin ma ya wahala an ce ba kuɗi wallahi ƙarya ne ka je je ka Madina wani ya baka alkyabban shi ma ka zama local champion a garin kun fahimci magana kuma ba gaskiya ba ne. rashin kuɗin ai ba ladanan ne matsiyata ba masallatan ne bari ma ka ji eh mana eh in ka ga lada ne bai kuɗi ba mamun shi ne matsayata su suka talauta shi kuma barin ba da dalili na dalilin shi ne don me shi zai cira awa 24 shi ya kan kanshi a ɗakin Allah ku ku tafi kasuwa ku nemo kuɗi wane ofisa ne wane ɗan kasuwa ne wane kaza ne wane kaza ne amma ku kasa yi ma kanku albashin da duk wata za ku rinka bashi kuɗi kuma ku sama mishi shago hayan shago kusa da masallaci ku zuba mishi kaya abin da ya kamata a rinka maladanai kenan abin da aka kamata ya musu kenan ku a jikin masallacin ya a kirkiri shago na abin da aka san za a rinka yawan siyan shi a masallacin Abashi kuma a siyan mai a bashi ba wanda ya yazo ya kama rashin lafiya ba a ce an karba sabon ladani zai karba ka san kwamiti bala'i ne sai a ce ai bai cika ka'ida ba yanzu yan kwamiti suna ganin za a yi wani abu dan kwamiti ha ba mala aidan masallaci da dan kwamiti garan fasa masallacin garan zama mamu taron zama mamu ba wani dan kwamitin da za mu sa a masallacin mun isa mu rike masallatanmu kuma za mu koyar da ɗalibanmu ko mutuwa muka yi su ci gaba kar ku sa wani a kwamiti kuma ji da kyau ko mutuwa muka yi ku rike abinku da kanku ba wanda zai san daraja abin da muke kaman ku an je kawai malam musamman rikari ɗin nan wanda ya taro hawan jininsa ya zo ya sauke a kanku a dai yiwu ba in gudunmuwa zai bayar ya zo ya bayar in ma ba zai bada ba ya matsa yana zaune zami da kanmu insha Allah ko ba shi kenan ba to ladanai mika'il laifin mamu ne laifin mamu ne ya za a yi ba za a iya tara musu sai ka ga masallaci mutum hamsin haɗari an mutum ɗari amma sai ka ga lada ne wallahi tallahi wani zai zo kira sallah ba ci abinci a gidan shi ba so mutum lada ne amma dubu goma tana birge shi dubu goma tana birge shi ya aka yi haka wanda da al'umma ne shi ya tsare mana lahiranmu da aljanna mu kullum bace ake hayya alal fala yana kiran mu zuwa ga alkhairi amma mu kuma ba ma nufin shi da alkhairi ba zai iya kai yayan shi makaranta mai kyau ba zai iya kaza wanda ba wai individuals ba har gwamnati ya kamata ta bi ladanai da limamai ta ga dama ta hada da fastoci suke musu albashi ba mu ba damuwar mu bane in dai namun za su samu mun san na wanda zai albarka yi ko ba shi kenan ba so amma ina Allahumma ba za mu jam'i ba don kila akwai masu kamantawa tunda ba dukkan ba dukkan ilimi muka kewaye ba zai iya yiwa akwai wurin da suke da alkhairin amma dai mun tabbatar su ne suka fi karanci eh a to za mu ji malam jabir mai hula kake so mu kira ke ka bari sai gaba ina muke jama'a Ni k'Aliya kusa ta ne na tafi can wani wurin ma na'am wallahi ban gani qala idza sami'a ahadukum an-nida ay al-fajr ku wa fil hadith as-sadiq hadithin da ya gabata mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhinu ibnu ummu maktub har sai abla ibn maktum ya kira sallah fa idza tala al-fajr idan al-fajr ya fito wa anta nan wa anta ne akwai hamza akan alif din wa ta tatasahhar alfijir ya fito amma kai kana kan cin abincin sahur shine as-sahur wa fi yadika ta'am amma a hannunka akwai abinci ba dole sai abin sha ba aw sharab ko abin sha kun gani ko huna ai wannan wurin Ta ta'ti rahmatal islam sai rahaman musulunci ya shigo gare ka wa tasirihu da kuma saukin da musulunci ke da shi wa anta man tahaita ga dai shi alfijir ya fito amma kai fa baka gama abin da kake ba min sahurika cin abincin sahur din da kake gashi baka gama ba alfijir ya riske ka ba shiri tashtahi gashi kuma kana shauki ranka tana so au turidu ko kuma kana nufin an ta'akula cewa zaka ci ma fi hadal ina nan al'ina ne ya sa al'ana kuskuren kwamfuta ne wa fi hadal ina'i alhalin a cikin wannan ƙwarya ko kwano min ta'amin akwai abinci au ma fi hadal kas ko kuma abin da ke cikin wannan alkas shine kofi ga abu a cikin kofi min sharab na abin sha ja'at rahmatul islam sai musulunci yazo maka da rahama qala sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan sami ni nida idan ɗayan ku ya ji kiran sallah abin nufi azan al-fajr kiran sallar alfijir wal ina'i ala yadihi kun ne ya rubuta daidai wal ina'i ala yadihi da kuma abinci ko abin sha a cikin kwano a hannun mutum fala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ajiye shi yanha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tawakkuf manzo Allah da min sha Allah gare shi ya hana mu akan mu tsaya mu ce ba za mu ci ba ko ba za mu sha ba hatta ya a hajatahu ya ce mu sha ko mu ci har sai mun gama biyan bukatun mu huna nahyun sarih a cikin wannan hadisi hani ne a sarari muka fahimta wa kana al bazaga idza bazaga al fajr mai kiran sallah yana kiran sallah a yayin da al fajr ya fito Wahabihi, hadhihi rukhsa wannan sauki ne min shar'i daga shari'ar musulunci amma ku sani hanzari ba gudu ba fala ya ta'ammadu kada mutum ya kuskura an ya ta'ammadu yayi da gangan an ya taharra al-akl yace to ni dai bari in jinkira inda azanil fajr sai gab da kiran sallah zan ci ga abincin kuma ya kici yace saboda ke dan armashi <laughs> sahur din ce dan armashi kila zuwa 12 ya ce to bari in aje sai na ga gab da saura minti uku sai in fara kuma ti mai zafi yaushe za ka sanya sha minti uku an fahimta ko mutum ya gama har ya ci abinci minti nawa kake nuna ma to lakin a maimakon ka da gangar din ba haka ake nufi ba idan hasalar insan in ya zanto ne ya faru da mutum ya faru da kai ba kai ne ka kirkira ba ba kai ne ka ce bari in bari sai gab da fitowar alfijir ba a'a ba ka sani ba ne ko an ɗauke wuta kuma cajin wayanka ya mutu an fahimci maganin wannan zai sauƙin ya faru mutum yana cikin cin. kada ya akulu yana ci wa ya yana cin abincin sahur hu a zanen fajir, sai kawai kiran sallah su bayan masa abke ba shiri wa kuwa lamiyan tabe alhali shi bai faɗaka ba ma bai ne daihi da abin da ke hannunsa mina fa'am ga abinci a hannunsa aw sharab ko abin sha to a wannan lokaci fa juzu lahu ya halasta a gare shi an ya kammala ci ko sha din hatta ya biya hajatahu har sai ya gama biyan bukatarsa fa'alaha sahabihin sahabihin nabi sallallahu sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba ne nan ta'ul kuskuren kwamfuta ne sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun aikata haka wa qissatu umar bin al-khattab bi sanadin sahih wannan kuma qissan sayyidina umar yazo da sanadi wanda yake ingantacce da karaha ahlul ilm wanda malamai sun ta kawo wannan kissa suna ambatanta cewa annahu qimatu salat uqimat salatul fajr an tsaida sallan asbahi wa fi yadihi sharabun alhalin akwai abun sha a hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu fa yaqulu sai rinka cewa ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashribuha insha zan iya shan wannan abun shan dake hannuna naji ana kiran sallah fa yaqulu lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ashribha sha ba komai Umar uqimatis sala an tsaida sallah mantaha min sahurihi bai gama sahur ɗinsa ba umar radiyallahu anhu lam yaqdi hajatahu minhu bai gama biyan bukatansa ba ma'ana bai ci komai ba in ya ajiye kusan sahur ɗin zai zama babu wa hakaza warada an ba'd salaf hakanan yazo daga sashi na magabata sahabbai ko makamantansu wanda su ma haka ya faru da su wa hadhihi rukhsa wannan cewa mu ci din koda an kira sallah matukan ba da gangan bane sauki ne min shar'i wanda shari'ar musulunci ta mana lakin nan insan sai dai ku kiyaye ba a son mutum sai dai mutum ya sani cewa la ya ta'ammadu zalik kada ya kuskura yayi da gangan ya ki din ya bari har sai an fara kiran sallah kada ya haka wala juzu lahu idan adana al-fajr kuma baya halasta gare shi idan an kira sallan al-fajr an ya'kula ya fara cin abinci alhalin ba yana cin bane abin ya fado la yajuzu lahu an yata'ammada hada ku kiyaye karfa mutum ya kuskure wannan da gangar kar a je lahira mutum ya gabe da azumi guda daya lakin tahsilu ahyanan sai dai mun sani wani lokaci tahsilu yana faruwa annal insan kaga cewa mutum la yantabihu bai fadaka ba wannan haka yake sai ga mutum bai fadaka ba bai ankara ba li azanil fajr sai dai kawai jikiran sallah asubahi wa huwa ya'kulu sahur alhali yana cin sahur kuma ko da akwai waya hannunka ba sai ta baka lissafi ba daidai ba amma idza ta'ammada ta'khir ku sani ga hukunci idan mutum ya jinkirta yin sahur ɗin da gangar saboda a kira sallan shi ma yana ci ko kuma ya san cewa ba zai gama ba za a kira sallah kuma ya fara hatta azan to har aka kira sallah fala ya juzu wannan baya halatta ya haka wa idan akala idan kuma mutum da gangar ya kuskura ya ci lokacin sallah ya riske shi yana ci wal azanu yu'azzin ga mai kiran sallah yana kiran sallah wa huwa muta'ammidun kuma shi da gangar ne yayi wannan ya jinkirta lokaci to aftara yawmahu ya sani cewa a wannan ranar shi ba mai azumi bane shine aftara yawmahu yayi abin da ya karya masa azumi wa alaihi tauba abu na farko a hukuncin sa shine tuban mu Allah kar ya kara. wa qada'u hadha al-yawm kuma an gama ramadan sai ya rama ranar kuma ba ci gaba zai da cin abinci ba kamewa zai kun fahimta duk wanda ya yi da gangan zai kame kuma ya tuba kuma an gama sai ya sake azumi ina ne walakin hadal hadith sai dai hanzari ba gudu ba wannan hadisi da muka karanta ya hamilu idza eh, faja'ahu ne ko faja'ahu al'azan wannan ya halarta idan zan kiran sallah ba mutum abke ne ba da shiri ba la ya ta'ammadu ya sahur ba wai yana nufin yayi yayi ya jinkirta sahur ne da gangar ba ila al'adhan har zuwa kira sallah yana sahur matukan ba da gangar yayi ba thumma ya'kulu hadha sannan kuma yazo ya fara cin abinci hadha la yajuz wannan baya halatta tahayul la yajuz tahayulu ala shar'i baya halatta tahayul mutun yayi ma shari'a wa yau mutum kamar yadda na faɗa mutum ya ce bari ya jinkirta saboda kar azumi ya buge shi da yawa ina fata an fahimta yana ga kamar dabara ne yi to baya halarta mutum ya shari'a musulunci dabara li'anna Allah azza wa jalla haddada lana domin Allah subhanahu wataala ya iyakance mana lokacin da ya ce mu ci mu sha din don ya ce wa kulu washrabu ku ci kuma ku sha hatta bayyana lakum khaytul abyad min al khaytil aswad har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare al'aya har zuwa karshe. la ta'kulu kada ka kuskura ka ce za ka bayyana al-khayt al-abyad san farin zare ya bayyana min al aswad daga bakin zare matukar ka sa al ya fito yanzu akwai inda ake gane accuracy na lokacin fitowar al shine ku je wayoyinku ku shiga Google kaman ka shiga Google wurin Google search din nan sai ka rubuta Kaduna prayer time kana ma fara typing zaka ga ya fito maka da shi Kaduna prayer time in wani gari kake ka rubuta sunan garin ka rubuta prayer time a gaba kana ɗaukan shi shi intanet zai amfani ne da intanet ya duba accuracy ba kuskure a cikinsa zai jero miki duk lokutan shigan salloli guda biyar na wannan yinin da kike kun fahimta so shi gaskiya lokaci na canzawa intanet da kan shi zai canza ya ɗauki lokaci ma lissafi da shi so ba kuskure a cikinsa shi yasa an kai amfani da wannan musamman a ƙasashen da suke da abin nan sosai kamar makka da madina na sha so da yawa in na duba ina haramin madina wanda muke tare sun ce mu saura sakan biyar a kira sallah yana bugawa sai su je ladan ya fara kiran sallah to wannan internet ne shi bai da kuskure a ma'auni a ciki to in kina so ki gane asalin lokacin sahur yanzu kina rubuta wannan zaki ga fajr zaki ga ya fito kamar ne ina ga biyar ne da 30 ko da bakwai ne sara minti 20 a kira sallah ko to da za ku kiyaye yanzu nan da minti ashirin Allah da za ku ji a kira sallah yau karfe na alfijir ya fito hmm. ina ga da nan zuwa ƙarshen ramadan in Allah da zan rinka yi in yi screenshot ɗin shin sa muku a group ɗin a? ina kila zai taimaka ko za mu rinka sawa kila wasu wayoyinsu ba za su gane inda ake abun ba in Allah da za mu rinka yin screenshot ɗin shi muna muna ɗorawa amma na kaduna ne kaɗai wanda ba a kaduna take ba ta duba na garinsu lokaci ya cika ya hakuri in je saka a gurguje Ah. malike cewa la yajuzu laka an ta'kula ba halasta a gare ka kaci aw tashriba ko kasha lakin hadha alhadithu faqad liman lam yata'ammad wannan hadisi kadai ya gaskatu ne akan wanda ba da gangar yayi ba liman faja'ahu al-adhan hadisin yana aiki ne akan wanda a kiran sallah ya afko masa ba tare da shiri ba na'malu bi kulli ma ja'a bihi shar dan haka dai muna aiki da duk abinda shari'a ta zo da shi ne an ce karmi da gangar ba za mu yi ba idan ya same mu ba da gangar ba mun dauke sauki na shari'a Allah ya dace da mu insha Allah ina ganin sun mun zo sai mu dan gaggauta littafin tunda azumi zai kai kusan goma sha ko insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana kar manta da asusun mu na marayin mu'azzin jabal muke yi Allah ta'ala ya amsa mana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله